Kai, Malam Adamu, ya na ga wayan matarka a yanke alamun ta mutu. Na shiga bayan gida na yi alula na fito na tarar da ita haka. Haba, wannan ai ba hujja ba ce, saboda ka kai ka kashe matarka da hannunka. Wallahi ba ni ba ne. A'a, ya zaka ce ba kai ka kashe ta ba? Wallahi ba ni ba ne. Alhaji, gaskiya a rufe maganan nan kawai. A kashe min yar tawa. Wallahi ba ni ba ne. Hai, Alhaji, a rasa gane bakin zaren nan ya ce ba shi ya kashe ta ba esplani me kake tunani a wannan lamarin zargi ne kawai ake masa saboda me yasa ka ce zargi ne ina tabbata amma ba zai iya kashe mutum ha ah, hajiya kin ji labarin rasuwar mata adam kuwa ne kuma matarsa sadiya eh ita kuma an ce shi ya kashe ta wallahi ƙarya ake masa wallahi ba ya kisa, ba zai iya kisa ba a'a to wai ya kashe ta ne wallahi ba ni bane to yayi kyau tunda ba za a faɗa min wanda ya kashe ta ba a cikin daren yau zan jaya su wanda ya kashe ta shi ma su ya mutu na rantse da girman Allah ne na kashe ta danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirashiranmu shiryenmu a koda yaushe. Mun gode da kulawar.